sur 24. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Hawar shirin ce ta sake dawowa tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. a cikin shirin na hantsi na yau juma'a 17 ga watan nuwamba shekarar 2023 a cikin shirin na yanzu baya ga labaran duniya muna tafi da rahoto kan fatar da ƙwararru a najeriya suka yi na ganin yarjejeniyar da najeriya ta cimma a makon jiya da saudiya za ta bunƙasa haƙo mai a cikin gida da kuma taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Muna kuma tafi da rahoto a kan ɗimbin albarkatun ƙasa da ke binne a jihar Nasarawa ta Najeriya. Waɗannan da ma sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labarin duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Isra'ila ta umarci Falasina da su fice daga garuruwa hudu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaida wa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Isra'ila ta zubo takardu daga jirgin sama a cikin dare, tana gaya wa fararen hula cewa su bar garuruwan Bani Shuhaila da Huza'a da Abbasan da kuma Qarara. da ke gabar gabashin Khan Yunus babban birnin kudancin yankin. Takaddun na cewa domin kare lafiyarku nan take kuna buƙatar barin wuraren da kuke zaune da tafiya zuwa wuraren da aka sani duk wanda ke kusa da 'yan ta'adda ko wuraren su yana jefa rayuwarsa cikin haɗari kuma duk gidan da 'yan ta'adda ke amfani da shi za a kai mai hari. mazauna yankin sun ce isra'ila ta yi ruwan bama ba mai cikin dare sa'o'i kaɗan bayan haka rundunar sojin isra'ila ta ce ta gano gawar yahudit west ɗaya daga cikin mutane 240 da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a ranar 7 ga watan oktoba a ƙasar yahudawa sojojin sun ce sun gano gawarta a kusa da asibitin shifa da ke birnin gaza a halin da ake ciki kuma shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa falasɗinawa unrwa ya faɗa a ranar alhamis cewa yayin da man fetur yake kan karewa a zirin gaza masu aikin jin kai ba za su iya ci gaba da taimakon falasinawa ba babban kwamishina philip lazzarini ya shaida wa manema labarai a geneva cewa na yi imani akwai wani yunkurin murkushe ayyukanmu da kuma gurgunta ayyukan unrwa ya ce hukumar unrwa ta nemi man fetur na tsawon makonni kuma ta samu rabin babbar mota kawai a ranar laraba Hukumar UNRWA ta ce lita dubu ashirin da uku da aka samu ya zo da sharaɗi daga hukumar Isra'ila cewa a motocin agajin hukumar kawai za a iya amfani da man. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban China Xi Jinping ya kasance cikin fara'a yayin da ya sauka a birnin San Francisco na jihar California da ke Amurka, inda tuni ya tattauna da shugaban Amurka Joe Biden. yayin da yake halartar taron tattalin arzikin asiyan pacific na shugabannin yankin a can kasar gida kuwa china ta samu kanta a matsayin wata ƙasa da ta girgiza sakamakon wasu manyan al'amura da suka faru wannan shekara na baya-bayan nan shine na raso tsohon firaministan ƙasar li kochang ƙasa da mako uku da suka wuce a ƙarƙashin jagorancin shi musamman a cikin shekarar da ta wuce ƙasar china ta yi fama da ƙalubale iri daban-daban tun daga koma bayan tattalin arziki da rashin aikin yi da matasa ke fama da shi da rashin jin daɗin jama'a dangane da manufofinsa wanda ya kai har da koran manyan jami'an gwamnatin da ya naɗa masu sharikan kan al'amura sun ce waɗancan kalubale da martanin jama'a sun haifar da rashin amincewa da raguwar farin jinin shugaba shi a ƙarshen watan da ya wuce labarin ba zata na mutuwar tsohon firaministan ƙasar lee kwachang shine lamari na baya-bayan nan da ya ɗauki hankulan jama'a da kuma nuna damuwa. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Ƙwararru a Najeriya na fatan ganin yarjejeniyar da aka kulla a makon da ya gabata tsakanin Najeriya da Saudiya za ta bunƙasa harkar komai a cikin gida da taimakawa bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Yarjejeniyar dai ta hada da alkawarin da mahukunta Saudiyan suka yi na gyara matatan mai guda hudu a najeriya ga da hashin guman da fassarar rahoton da timothy obiozu ya aiko mana daga abuja yarjejeniyoyi tsakanin hukumomin najeriya da takwarorinsu na saudiya an yi su ne a gefen taron kolin saudiya da afirka na farko da aka gudanar a birnin riyadh a makon jiya shugaba bola tinubu ya gana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman a wani bangare na kokarin da gwamnatinsa ke yi na janyo hankalin masu zuba jari a wani yunkuri sake farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. Hukumomin Saudiya sun yi alkawarin gyara matatun mai guda hudun Najeriya, waɗanda ke jihohin Ribas da Delta da kuma Kaduna. Babu ɗaya daga cikin matatun man da ya aiki a tsawon shekaru, wanda ya tilasta wa ƙasar dogaro da shigo da man fetur daga ƙasashen waje, duk da cewa tana haƙo sama da maganga miliyan ɗaya a kowace rana. ana sa ran gyaran matatun man zai ɗauki kimanin shekaru biyu a cewar wani jami'in gwamnati da ya zanta da manema labarai bayan yarjejeniyar da aka cimma makon jiya ƙasar saudiya ta kuma yi alkawarin zuba makudan kudaden ƙasashen waje domin bunƙasa tattalin arzikin najeriya da ke ƙara taɓarewa sakamakon yunkurin da gwamnati ta yi a watan yuni a wani mataki na tsayar da farashin musayar kudaden ƙasashen waje. Fes Wadashi, babbar daraktar cibiyar tabbatar da an yi gaskiya da ke Abuja, ta yi maraba da yarjejeniyar Saudiya. Considering the success that Saudi Arabia has uh, made of their refineries and their, um, and the natural resources that they Idan kai la'akari da irin nasarorin da ƙasar Saudiya ta samu da matatun man da albarkatun ƙasa da suke da su, abu ɗaya da hakan zai iya samu shine eh, taimakawa Najeriya ta samu cika ka'idodin da take samarwa. Ta eh, taimakawa Najeriya wajen warware wasu rigingimu da take tattare da wannan um, batu na tallafi da rashin aikin yi da aiwatar da matatun mai guda hudu da muke da su. bayan hawansa mulki a watan mayu shugaba ta ya fara sauye-sauyen tattalin arziki da suka hada da soke tallafin man fetur mai farin jini amma mai tsada a wani yunkuri na rage basussuka da janyo hannun jari farashin man fetur tun daga lokacin ya yi tashin goron zabi wanda hakan ya share buƙatar samar da mai a cikin gida wadishi ta ce da farko akwai buƙatar gwamnati ta yi tsantsan kuma al'umma za su sanya ido kan yarjejeniyar saudiya what are the terms what are uh, the terms uh, would uh, the government be willing to make these terms available to Nigerians so that we can really look at those terms and be able to assess them you know menene sharuɗanta Eh, eh, Shin gwamnati za ta kasance a shirye wajen samar da sharuɗin ga 'yan Najeriya domin su iya dubawa da kansu kuma su iya tantancewa? Menene abin da za mu bayar? Shin za mu baiwa Saudiya gaba ɗaya ayyukan sarrafa matattun man ne ko kuma za su zo ne su taimaka mana da fasaha? A yanzu ba a fayyace menene sharuɗan ba. Emmanuel Apomia wanda ya kafa kamfanin Enemix wani kamfanin mai da iskar gas a Lagos. ya nuna shakku kan nasarar da aka cimma. So this administration is showing a level of political will uh, to make things happen. Uh, wannan gwamnatin tana nuna madaidaicin matakin siyasa don ganin abubuwa sun faru. Tabbas zan so in jira har sai bayanan wannan yarjejeniya sun fito. Amma daga inda nake kallanta, ban tsammanin zai yiwu ba. Uh, Idan matacin sun yi aiki, Najeriya za ta iya sarrafa gangar ɗanyen mai kusan dubu ɗari hudu da hamsin a kowace rana. Jami'an Najeriya sun ce za su kammala cikakken bayani kan yarjejeniyar da Saudiya a cikin watanni shida. Mutane da yawa za su zuba ido su ga ko sharaɗan sun dace da Najeriya. An gaida sarfili hashin gumal da fasarar rahoton Timothy Obiezu. yanzu kuma ga muhammad hafiz da shan labaran duniya wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba sun kashe ɗan jarida ɗaya tare da yin garkuwa da wasu 'yan jarida biyu a farkon wannan watan a ƙasar mali kamar yadda cibiyar yada labarai ta ƙasa da ƙasa ipi ta bayyana a ranar laraba inda ta ƙara jaddada irin barazana da kafafen yada labarai ke fuskanta a yankin abdulaziz jibrila ɗan jarida ne da ke aiki da gidan rediyon nata da daraktan gidan rediyon cotton fm salik ag judo da mai gabatarwa na cotton fm mustapha kone suna tuki ne a arewacin mali a ranar bakwai ga watan nuwamba lokacin da suka ga 'yan bindiga a kan hanya a cewar ipi a lokacin da suka yi ƙoƙarin juyawa 'yan bindigar da ba san ko suwaye ba sun yi harbi kan motar inda suka kashe jibrila ji kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato reporters without borders daga nan ne sai 'yan bindigar suka yi awon gaba da jiddo da kone sai dai abin da ba a sani ba shine ko 'yan jaridar an kai musu hari ne saboda aikinsu tauraruwar dan wasan liverpool muhammad salah ta haska a birnin alkahira inda ya zura kwallaye huda wasan da masar ta lallasa kasar jibuti da ci shida da babu a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya Salah ya zira kwallaye uku tun a zagayen farko na mintuna 45 na wasan a filin wasa na ƙasa da ƙasa da ke alkahira. Ya zira kwallo ta hudu a lokacin da aka kusa tashi a wasan. Wannan ne karan farko da Masar ta buga wasan neman gurbi na Afirka na shiga gasar cin kofin duniya ta 2026 da aka ƙara yawan ƙasashe. Ƙasar da ta lashe kofin nahiyar Afirka sau bakwai ta gaza samun cancantar shiga gasar kofin duniya da aka yi a ƙasar Qatar. bayan da ta halarci gasar a shekarar 2018 a rasha a gefe guda kuma najeriya ta yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya da lesotho yayin da algeria ta yi galaba da ci uku da ɗaya a kan somaliya a gaida muhammad hafiz babala da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla har yanzu da muna Najeriya wannan karam da batun dimbin albarkatun ma'adanai da ke binne a jihar Nasarawa da ke Najeriya. Ga wakilar sashen Hausa Zainab Babaji da karin bayani. Jihar Nasarawa da ke da lakabin gidan ma'adinai tana da albarkan ma'adinai ƙarƙashin ƙasa masu tarin yawa da suka hada da barite wanda ake amfani da shi wajen haƙar albarkatun man fetur da marble da ake saidawa a faɗin Najeriya. Jihar ta Nasarawa tana kuma da ma'adinan lead zinc da lithium ma'adini mafi daraja a faɗin duniya wanda ake haɗa makamashi da shi. Sauran albarkatun ƙasar sun haɗa da gawayi, gishiri, zinare da sauransu. To sai dai bayanai na nuni da cewa kashi saba'in na aikin ma'adinan da ake gudanarwa a jihar ana yin su ne da ƙarfin cin tuwo saɓanin yadda ƙasashen duniya da suka ci gaba ke yi. Kan haka ne gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce gwamnatinsa ta mai da hankali wajen gyara tsarin ayyukan haƙar ma'adinai a jihar ta yadda za a samar wa al'ummar jihar ayyukan yi. Jihar Nasarawa an santa da ma'adinai amma ma'adinanmu tun da aka kafa wannan jiha ana zuwa ne a kwashi ma'adinan kawai a fita da su wayansu ma ba su da lasin za su shiga su yi masu satan yin aiki ana kiransu illegal miners waɗansu kuma za su zo su yi ne legal miners ne su kwasa su fita da shi ba wani kamfani guda ɗaya da aka sa a jihar nasarawa gaba ɗaya wanda zai shi ne zai rinka nika wannan ma'adinan saboda a ɗauki mutane aiki to saboda haka tun zuwa na gwamna na fara magana da irin wayannan kamfanoni na fara kuma kokarin irin wayannan kamfanoni su zo jihar nasarawa to allah ya taimake mu yanzu akwai guda uku na farko sun kusan ma kare kamfanin ma'adinan na ma'adinan da ake kira lithium shi lithium da shi ake electric batir uh, uh, batir da kike gani batir din wayan telefon ne batir din mota ne batir din motoci ne wanda za su electric cars duka da shi ake saboda haka shi yana da tsada ne yanzu kuma Allah ya sa mu muna da shi da yawan gaske a jihar Nasarawa mm. to ne kika ga muka yi kokari muka zo da wannan kamfani to yanzu wannan kamfanin za su zo su kashe dala miliyan ɗari biyu da hamsin su gina babban kamfani wanda za su rinka markaɗa a ton dubu goma sha takwas a kowane rana a nan ƙasar a jihar nasarawa a local government na nasarawa ƙaramar hukumar nasarawa haka yanzu akwai guda ɗaya wanda yake karamar hukumar uce su ma sun riga sun fara gini sun kusan karewa akwai kuma guda ɗaya wanda yake cikin garin nasarawa wannan yana kusa da gene akwai wanda yake cikin garin nasarawa duka lithium ɗin suke yi bayan wannan a nan ƙaramar hukumar awai akwai wanda suke yin zinc su kuma suna yin net su ma duka suna nan anan to su ma haka mun fara aiki da su a kokari na shine mu ga wayannan kamfanonin sun dauki ma'aikata misali shi wanda muka je jiya zai dauki ma'aikata ne dubu biyu da dari biyar wanda za su rinka aiki a cikin kamfanin sannan waɗanda za su rinka amfanin wannan kamfani mutane za su kai dubu goma sha biyar. Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A ka'ida kafin kamfani ya fara aikin ma'adinai sai ya yi yarjejeniya da al'ummar yankin kan ayyukan ci gaba da za a yi musu. Garkuwan yankin Udege da ke ƙaramar hukumar Nasarawa a jihar ta Nasarawa a Tahiru Ahmad ya ce yankin da yake sarauta na daga cikin wuraren da ke dankare da ma'adinai kuma kamfanoni da dama sun shigo suna gudanar da ayyukansu inda suke fita da miliyoyin kuɗi amma har yanzu dai sun samu ci gaban mai haƙar rijiya ne. Ba a ci gaba ko ɗaya in kin je primary school nasu wallahi saki mana hawaye saki tosaya mana hmm. in ka zaki duba ta bangaren ruwa zaki cara ah, ina ruwan sha wayannan wurare babu wanda ya kamata a ce yau hanyoyi ruwa komi kamfanoni na sun provide ma mutane mu saboda irin tukiyan da ake samu yanzu misali guda biyu zan miki hmm. ki je udage cikin garin udage inda chief don namu yake hmm. akwai kamfani china waje kamfani na bata yi ba ta kai shekara kusan ma sha ko ashirin a waje amma ki je waje ki je ga wani cika ba suka ba ma waje sai ci baya hanya man da aka yi mana daga mararaba zuwa eh, odu state government ya kai mana ba su mana hanya ba ba su mana makarantu ba ba ci gaba kamin a kasar mu abin da zai bada mamaki shine ya kamata a ce kafin kamfanin nan ta shigo ta zauna ta yi yarjejeniya da musamman ku da kuke masarautu ko kuma shugabannin al'umma na yankin ba a zauna an yi wannan yarjejeniya sannan kuma a tabbatar da cewa su kamfanonin nan sun cika yarjejeniyan da suka yi ba ba yi ba wasu kudi ma ka an doki kudi mai yawa miliyon ɗari bakwai za ka ga cewa an ba wai masu gona amma a cikin miliyan dari bakwai nan na tabbata miki masu gona da sun gule musu ko miliyan ashirin da biyu ko wani abu kaɗan kaɗan shikenan sauran kudin tsakanin lauyoyi da agent na dawaye na mutane mm. suna su ci wannan kudi. Idan aka ce gaba da shawara game da yadda al'umma za su amfana da harkokin ma'adinai da ake yi musamman a jihar Nasarawa me za ka ce? kamfanin da aka zo har mai girma gwamna ya da zo ya kafa tubulin kamfanin ta fara aiki a kasa udigi ya kira sarakuna wajen na gargajiya ya kira mai markaba wasu a jiri sai kai kuma gwamna ka kafa kwamiti sai ce ka kwamiti ku zo china ku zo wani alko me kura su a muku sa rubuta sai gwamna kuma ya karbi takardar sai ba china da kanshi ya tabbatar kuma ya kafa kwamiti da kanshi da yaji ya gani wayana alkawaran da ya ma talakoki da ka sa'u dake an bi hakkin hakkin gwamnati ne ta sa ido mm. ta gani abin da ya kamata ya ma talakan shi wanda bai karatu ba bai waye ba bai san yanci shi ba aikin gwamnati ne ta karbi mishi yancin shi Basarake a yankin Udege kenan garkuwan Udege a Tahiru Ahmad. Kamfanoni da dama ne gwamnatin tarayya ta basu lasisin gudanar da ayyukan ma'adinai a jihar ta Nasarawa. Kamar yadda shugaban hukumar kasuwanci da zuba jari a jihar Ibrahim Adamu Abdullahi ya mun bayani. Eh, akwai kamfanoni daban-daban da gwamnatin tarayya wato ita ce take da dama a cikin constitution na ba da license uh, eh, damar haka ma'adanai a jiha a yanzu akwai licenses da aka bada kamar wanda ake ce mishi mining license mining leases mm. uh, about sha shida da kuma small scale uh, mining lease uh, uh, ɗari da talatin da uku mm, kamar na ƙananan masu mm. haƙan ma'adinai eh, guda nawa guda ɗari da talatin da uku hmm. sai kuma wanda ake ce ma kwari leases uh, talatin da takwas sai kuma uh, shi exploration licenses hmm. wato ɗari biyu da hamsin da biyar su wayannan kamfanoni sun kai guda nawa a ce gaba ɗaya adadin lasisin da aka bayar na haƙan ma'adinai. Wanda dai aka ba da a ka'idance sun kai wajen sun fi ɗari hudu, amma ba kowanne ne suka shiga suke amfani da shi wannan lasin da ake aka ba su ba. So a takaice ainihin masu yin ainihin sarrafa ma'adinan ba mu san iyakacin lambar su ba don ba mu muke mm. bada kasuwa ba hmm. amma akwai da dama wanda suka bayyana kansu don suna son yi abin arziki kuma jiha ta ci arziki gwamnatin ƙasa ma gaba ɗaya ta ci arzikin. Amma ya zuwa yanzu wani amfani ne za a ce wannan jiha ta kuta nasarawa ta samu a kan harkokin ma'adinai tun da na san dai ba yanzu ne aka fara ba. Daidai mu ce ayyuka da ake ba wa matasa hmm. da mutanen gari a inda ake samun ma'adanan. Akwai haraji da ya kamata su dinga ba wa gwamnatin tarayya cikin harajin gwamnatin tarayya kuma za ta ba wa mu jiha 13% eh, da kamar yadda ake ba da I'm mai amma da yawansu kamfanonin nan ba su biyan wannan haraji don saboda ba a processing ɗinsu ba a sarrafa su hmm. a nan ƙasan da yawansu kawai hakawa suke sai su kai wani ƙasa don saboda a sarrafa shi yasa har yanzu ba a cimma burin da ake so babbar matsala da ake samu a wuraren da ke da ma'adinai a najeriya ita ce tsaro gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya ce sun ɗauki matakan samar da tsaro a sassa daban-daban na jihar a wani matakai aka sa domin tabbatar da cewa an samu tsaro mai inganci a waɗannan wuraren farkon zuwa na shekaru hudu da suka wuce sanda muka je muka yi magana da sojoji aka zo aka taimake mu shine aka kafa wani base na soja a wajen farkon abin da za a samu kafin a tabbatar an samu tsaro shine yanzu dai muna da shi a wannan waje muna da su kuma da dan dama a nan jihar nasarawa irin wayannan ah, super cam na sojoji da na 'yan sanda mm. to shi yasa masu tsaron muke so har da 'yan kasa don haka muna da vigilante na musamman wanda ake dauka wanda ita wannan kamfani da take aiki za ta dauke su aiki kin ga su ma sun samu aiki to kin ga za su kare wannan waje masu sharhi na ci gaba da shawartar gwamnatin kasar kan ta mai da hankali kan haɓaka ɓangaren ma'adinai don rage dogaro da man fetur da kasar ke yi don samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan kasar da haɓaka tattalin arziki domin fitar da al'ummar kasar daga kangin fatara da matsin rayuwa da ya addabe su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. An gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. horar da matasa a game da matsalolin sauyin yanayi da ake fama da su tare da dabarun yadda za a shawo kan waɗannan matsaloli musamman ma a nahiyar afirka na daga cikin manufofin kafa shirin climate reality wani dandali da tsohon mataimakin shugaban amurka albert arnold gore ya assasa wanda yake zakulo matasa masu rajin kare muhalli masana da 'yan rajin kare muhallin da zimmar faɗakar da su akan dabarun dakile waɗannan matsaloli da kuma matsalolin su kansu. A bana tawagar ta hallara a Accra babban birnin Ghana inda wani rukunin matasa daga kasashen yammacin Afirka suka samu horo kamar yadda Umar Sale Anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya shaida. na daga cikin waɗanda suka ba da kulawa domin ganin wannan taro ya kammala a damu a group group domin mu samarwa da su waɗanda ake training a mafita akan abin da ba su fahimta ba ko kuma yadda za su samu horo na musamman wanda kuma ba wai ya tsaya iyaka ranakun da aka yi wannan horo ba ne za mu ci gaba da kula da duk wanda aka ɗora maka alhaki kamar ni an bani mutum 24 a west africa afirka da zan kula da su musamman yawancin su daga gurare daban-daban na najeriya wanda shi wannan taro dama an saba yin shi ta dandali da ake kira na climate reality project yakan samar da shugabanni da za su ɗauki gabarar kula da me ke faruwa a duniya a kan harkar gurbatar muhalli baki daya musamman samar da dabaru ko kuma hanyoyi na nusar da shugabanni da kuma kungiyoyi na yadda za a samar da makamashi mai inganci ba tare da ya gurbata duniya ba ita wannan kungiya na climate reality project ita kungiya ne ke tara masana da kuma masu ra'ayin rajin kare muhalli musamman ta bangaren dumamar yanayi wanda an duba cewa cewar abu ne da ya zama dole sai an samar wa matasa musamman horo na musamman a duniya wanda za a rinka kula da su kuma a nusar da su ga yadda ya kamata su rinka matsar shugabanni na duniya da kuma duk wani mai ruwa da tsaki na yadda za a nusar da shi cewar ko abin da yake yi daidai ne ko ba daidai ba. Shi kuma Muhammad Jafaru dan kwabiya da ke tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu. Wannan taro ne da aka fara ta shekaru da dama wannan yake karawa na hamsin da hudun da aka asasa wannan taro in mun lura da irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake yi in za a cimma guri sai in an kawo matasa ciki sa'annan wannan wanda ya asasar da wannan taro algor da kanshi masani ne na ilimin kimiyya kowa ya tabbatar da cewa yana nashi kokari a kan ganin yadda za a samu shayo kan matsalan dumamar yanayi shi sa taron dai sai in ce yadda aka shirya shi shefidan shi da ababen da aka tattauna kan shi an samu ababai masu amfani kamar musamman inda ma aka kai wannan taro a kasan ghana ana ganin cewa yadda ghana ta shugabanci karban 'yancin sauran kasashen afirka a hannun turawa to ana ganin za ta kuma shugabanci samun magance wannan lamari na amfani da man fetur da ake ciki taron ya yi kyau an yi ta yanda aka kaso kuma ya amfanar da ababai masu albarkan da za a doki a yi amfani da shi wurin magance wannan lamarin da ke damunmu. A nasa bangaren kuma, Farfesa Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilaberi da ke jamhuriyar Nijar ya yi bayani ne a game da wata kungiyar Birtaniya da ake kira Tree Aid wacce take aiki tare da kasashen Afirka ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa? da ita dai eh, ma'aikata ce wadda take da a bristol na ƙasar ingila kuma a can ne headquarter ɗinta yake tana aiki ne bisa kan duka abinda zai karfafa ice ko kuma in ce duka abinda da ya shahi kananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abinda yake tsanwa ne in ce wanda ya bambanta da abin da shahi sauran eh, rayuka wanda Allah ya shan huda a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai sun zamanto kamar manhoyi da hiya aikin 3 wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da dan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyansu za a samu abun hannu ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa bawon icce ko kuma duka wani jiki na icce wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci. Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za a ji mu da ci gaban wannan cirin. yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ta bakin namu farfesa abubakar mamman manzo muhammad jafaru dan kwabiya da umar sale anka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi ma'asalam. masu sauraro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Isra'ila ta umarci Falasɗinawa da su fice daga garuruwa hudu da ke kudancin Gaza a ranar Alhamis, lamarin da ke nuni da yiwuwar faɗaɗa yakin da take yi da mayakan Hamas zuwa yankunan da jami'an Isra'ila suka shaida wa mutane cewa za su iya zama ba tare da fargaba ba. Isra'ila ta zubo takardu daga jirgin sama a cikin dare, tana gaya wa fararen hula cewa safar garuruwan Bani Shuhaila da Huza'a da Abbasan da kuma Qarara da ke gabar gabashin Khan Yunus babban birnin kudancin yankin. Masu tsaro baki ɗaya a nan muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma tun da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da su wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Muhammad Hafiz Babalade da ya ta ni gabatar da shirin. da dadi bilawa da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu a washe ke sallama da ku daga nan birnin washington dc sai an ji ku.